الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر Irin yadda aka gudanar da sallar Idil Kabir kenan a ko'ina a faɗin ƙasar jamhuriyar Nijar a yau da safe. Hawan wambarin ya mai shugaban ƙasar ne bazun Muhammad ya halarci hawan Idin babbar sallar tare da halartar Firaminista Uhumudu Muhammadu da membobin gwamnatinsa da shugaban majalisar dokoki ta ƙasa Sani Umaru da 'yan majalisun da ma mukarrabansa da shugabannin hukumomin gwamnatin ƙasar da ɗimbin musulmi da suka larci sallar. Haka ma ta wakana a ko'ina a faɗin ƙasar birane da ƙauye ƙauyuka inda mahakumta suka yi amfani da wannan damar domin yin kira ga al'ummomin musulmin ƙasar walau domin tsaro ko zaman lafiya ko neman damana mai albarka ko ma gyara mu kamar yanda abdu muhammadu magajin garin birnin kwanni ya yi jim kaɗan bayan kammala hawan idin babbar sallah ta wannan shekara muna kira kuma ga malamai a yau ta muna addu'a tunda kun ga yanayin hada mana ga tamu ko da shi muna bisa lokaci to amma amma a ka a rungume hannuwa sai abu ya ɓaci sa na abu da hadari ya taho sai ya gewaye mu sai ya haka ko jiya na wajen ya yi milimetar kusan arba'in da wani abu to in muka yi ma'alla kenan akwai wani abu ya kamata mu mai da hankali mu ta astan ga da mu ta yi Allah ya saurari kuka mu merci biyan na gode. Da sunan hukumomin wannan kasar ta jamhuriyar Nijar shugaban gundumar birnin Kwanni Malam Ralisu Alidi ya roƙi al'umma gafara game da kowane kurakurai da gwamnati ke iya yi kuma da take yi jama'a muna neman gahara gare ku Allah dai ya ba mu dama na mai albarka Allah dai ya sako alheri a kasan mu da cikin zukaken mu kuma zan ce barka da sallah kai sai shi ku mai martaba sarkin birnin Kwanni kirayayi ga jama'a da su sake su idan har suna son Allah ya musu jinƙai musamman irin wannan lokaci da aka shiga sati kusan uku ruwan sama sun tsinke a wannan yankin kamar yadda nika faɗi kullum ga mutane allah dai ya ga dama shina yayin ruwa amma ana son shi zan mutane suna da zuciya ta kwarai akwai tsarki babu hasada babu kin ciki ba jiyewa wallahi in mun ka koma ma allah yanzu kuma wagga kowa na bisa wa ganiya ba ka hasa da kowa ba ka keta kowa ba ka bakin cikin kowa muna samuwa insha Allah kuma a ci gaba da asagafari tun dai lokacin gama sallar hawan idin na wannan shekara limammai suka yanke nasu ragunan a jamhuriyar Nijar abinda ke share fage ga kowane musulmi da ya koyi da hakan don tunawa da ragon da Allah ya baiwa annabi Ibrahima don kar ya yanka ɗansa annabi Ismaila Haruna Mamman ba, na birnin ne sashen Hausa na Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Nijar.